قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل sai babansa ya ce da su ba zan taɓa tura shi tare da ku ba har sai kun ba ni tabbaci na alkawari mai ƙarfi tsakaninku da Allah cewa za ku dawo mini da shi sai fa in har wata hallaka ce ta mamaye ku gaba ɗayanku ba ta bar kowa ba a cikin ku kuma ba ku iya tunkuɗe ta ba ba ku iya dawowa ba yayin da suka bashi wannan tabbataccen alkawari tsakaninsu da Allah akan hakan sai ya ce Allah shine shaida akan abin da muke faɗi kuma shaidarsa ta ishe mu